sura ta ƙarshe a cikin alƙur'ani a cikin al imam mustafin da na Usmanu na afghan radiyallahu anhu ya sake rubuta shi bayan an rubuta shi a zamanin na Abubakar da umarninsa radiyallahu anhu aka aika da shi biranen musulunci na wannan lokacin sahabbai gabaki ɗayansu suka yi ijima'i a kansa ita ce sura ta ƙarshe a cikin wannan alƙur'ani namu littafin Allah mai tsarki wannan sura ɗaya ce daga cikin surori masu tsari masu ba da tsari waɗanda ake karanta su don neman kariya daga sharrura suratul ikhlas qul huwallahu ahad suratul falaq qul a'udhu birabbil falaq suratul nas qul a'udhu birabbin nas wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam da ita da 'yan uwanta guda biyu ya lizumci karanta su a fagage mabambanta daga ciki akwai lokacin bacci in annabi sama zai kwanta da daddare yana karanta su daga ciki akwai lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai da lafiya yana karanta su a ciki akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta su shine lokacin bayan sallolin farilla annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta su daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rufe wuturi musamman musamman da kulhuwallahu ita kadai akwai hadisi akwai sabani a kansa ingancinsa da yake faɗin cewa annabi sama yana rufe wuturinsa da su duka guda uku kamar yadda ya shahara a cikin mu na fiqh ‘yan uwa masu albarka wannan sura ayoyinta guda shida sura ce mai darajoji kamar ‘yan uwanta guda biyu sura ce da take da mukamai sura ce da da akwai darussa masu yawa a cikinta abu na farko Allah subhanahu wa ya buɗe ta da umarni da neman tsari kamar yadda muka sha faɗa neman tsari abu uku yake bukata rukunai guda uku yake da su a aƙida akwai wanda ake neman tsari mai ba da tsarin wanda ake son ya ba da tsarin shi ne Allah ta'ala na biyu wanda ake neman a tsare daga sharrinsa sannan na uku shi wanda zai nemi tsari waɗannan su ne rukunai guda uku na isti'ada na neman tsari Allah ta'ala ya umarni da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina neman tsari daga ubangijin mutane ubangijin mutane mahalicinsu makaginsu mai azurta su mai kula da rayuwarsu in ba su da lafiya shi ke wartar da su shi ne yake wadata su shi yake fitar da su daga cikin damuwan da suka shiga arrabu kenan sannan ya sake cewa mamallakin mutane mamallakin mutane shine wanda yake umarta su su masa ɗa'a, kuma ya hana su su masa ɗa'a. ya ce su yi su yi ya ce su bari su bari shine mamallakin su na uku sai ya ce abin bautar mutane wanda ya cancanta su bauta masa kar su haɗa shi da kowa a cikin bauta waɗannan sunaye guda uku Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi ya buɗe wannan sura da su kuma ya haɗa mu da su a matsayin mu riƙa tawassuli da su a lokacin da za mu roƙe shi musamman a neman tsayi wannan yana nuna girman abin da za a ake neman a tsare daga shi lalle babban shari'i a suratul falak abu hudu aka umarce ka ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrinsu amma Allah subhanahu wa ya yi amfani da suna ƙwara ɗaya ne shi ne arrabu abinda ke nuna cewa lallai abinda ake neman a tsare daga shi a cikin suratun nas ya fi girma fiye da waɗancan guda hudu su hudu amma wannan shi kaɗai malamai suka ce saboda da ake neman tsari daga sharrinta a suratul falak ababe guda hudu dukkaninsu abokanan gaba ne amma a wajen cikin gida suke ba 'yan cikin gida ba ne abokin gabanka wanda ba cikin gidanka yake ba to za ka iya masa shiri zaka iya fuskantar za zaka iya masa tanadi amma abokin gabanka da yake zaune a cikin gidanka tare kuke ci tare kuke sha wannan baka da abokin gaba kamar to na suratul falaq ababe guda hudu sharrin dare idan ya duhu shine ghasiqin idza waqa na biyu na farko shine sharri ma khalaq sharrin abinda Allah ya halitta duka gabaki daya da waɗanda ka san su da waɗanda baka san su ba amma so tari ba a cikin ka tike ba ba tare da kai tike ba kake neman Allah ya maka katanga karfe daga sharrin su na biyu sharrin dare idan ya duhu dare idan ya duhu a lokacin miyagu suke bayyana miyagun mutane barayi ɗan fashi azzalumai a wannan lokacin suka fi watayawa suka fi shakatawa suka fi jin karsashi na su saba wa Allah su cutar da bayin Allah haka su ma halittun Allah ɓoyayyu waɗanda ba mu ganin su shaidanin aljanu a wannan lokacin suka fi cutar da bayin Allah sannan na uku a suratul falak shine sharrin masu tofi masu tsafi masu asiri masu sihiri na hudu sharrin mai hassada idan yi hassada duka waɗannan abokanan gabanka ne ba tare da su kake ba suna ka ba a cikin ka suke ba shi yasa sai Allah ya ce kul a'udhu bi rabbil falaq kwara daya sai ya faɗi sharruwar min sharri ma khalaq wa min sharri nafasat min sharri ghasikin idza qaba min sharri nafasat fil uqad wa min sharri hasidin idza hasad amma nan abu ɗaya za a faɗa a matsayin sharri amma sai da Allah ya maimaita sunayensa guda uku saboda girman sa ce ina neman tsari daga ubangijin mutane mamallacin mutane abun bautar mutane na gaskiya sai ya faɗi wane ne wannan yana karantar da mu lokacin da za mu addu'a ɗan uwa kan mi wasa da sunayen Allah kyawawa Allah ta'ala ya umarce mu da wannan Allah ya ce ka ce Allah mai Allah ko kuma ka ce Allah mai rahama kowanne daga ciki in za ka yi addu'a ka kira Allah da shi to Allah ma yana da wasu sunayen Allah zai an shi ka. daga ce shimfiɗar da ake wa addu'a ta zama karɓaɗɗiya akwai ambatan sunayen Allah maɗaukacin sarki da sanin ma'anoninsu a lokacin da ake ambata haka nan a wani wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da cewa a kira shi da sunayensa ‘yan uwa masu albarka shi ne sai Allah ya aiwatar da wannan umarnin a aikace ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kowane mai imani ka roƙi Allah maɗaukacin sarki da waɗannan sunayen naka guda sunayen nasa guda uku domin ya maka tsari game da abin da za a ambata a gaba abin nan shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce daga sharrin wasuwasi motsin zuci labarurrukan zuciya waɗanda suke haifar da sharrora su sa mutum ya shirka su sa shi ya saba wa Allah su sa shi ya fasikanci shine alwaswas motsi da zuciyar mutum za ta rika masa tana masa maganganu tana umartarsa da miyagun abubuwa shine alwaswas sai kuma Allah ta'ala sai ya ce alhannar mai ɓoyewa ba a ganin wannan motsin motsin ba a ganinsa sai dai kawai a ga sakamakon shi a aikace zuciyar mutum za ta ce masa je ka kai kaza ya je ya yi ransa zai ce masa aikata kaza ya aikata ransa zai ce maka Allah zai ce masa kakka yi abu kaza alhali Allah ya ce ayi kuma ya alwaswasul khannas motsin zuci rawrawar zuciya labarin zuciya tunanin nukan zuciya waɗanda ba a ganin su a ɓoye suke malamai suka ce waɗannan wannan motsin da tunanin na zuci masu samar da shi a ƙaddara Allah su uku ne na farko shi ne ran ɗan adam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta tare da shi annaf wanda ƙwar'ani ya kasa shi gida uku akwai annafsu lawama akwai annafsu al'ammara bisu'i akwai annasul mutma'inna rai mai zargin mai shi idan ya ce idan ɗayan ran ya ce masa yi mummunan aiki ce wannan ya ce masa in mm, mm, kakka yi sun zama biyu kenan sai na uku ran da shi kuma zai zama kwata-kwata baya umartan mai shi sai da kyawawan ayyuka shine annafsul mutma'inna annafsul mutma'inna ce ‘yan uwa masu albarka ran ɗan adam abokin gabansa ne baya ƙaunarsa baya son sa amma shi kuma ɗan adam Allah ya jarrabe shi yana son shi ɗaya daga cikin magabata yana cewa mafi wanda ya fi gaba da kai shi ne ranka wanda ke tsakanin awazinka guda biyu na dama da na hagu al'imamul ghazali yana cewa cikin abin tsoro na rai Shi ne yana da wasu siffofi guda biyu sifa ta farko ba a ganin shi a cikin ka yake tare da kai tare kuke bacci kuke tashi haushe shi kanshi yana da wani karin magana da cewa bununu rufe kofa da barawo ko a ce an rufe kofa da barawo in barawo na waje bai shigo ba to kasan duk shirin da za ka masa ko ka gudu kila ta baya ko kuma ka shirya masa in ya ga zai shigo ya shigo ka san yadda za ka yi da shi to amma tare da kai yake ran ke kuma yana umarta ka da miyagun ayyuka shi ke sa mutum ya shirka shi ke sa shi ya fasikanci shi ke sa shi ya ƙi wa Allah ɗa'a shi ke sa ya wa Allah tawaye shi ke sa ya godiyar Allah maɗaukacin sarki ya butulce wa Allah maɗaukakin sarki sannan na biyun in ji al'imamul ghazali ya ce abokin ka ne amma kuma kana san shi shi yana gaba da kai amma kai kuma kana san to ka faɗa min yadda za a yi wannan shi ne almuwaswisul awwal me sa wasu wasi na farko Allah ta'ala ya ce haƙiƙa mun halicci mutum kuma mun san abin da ransa ke masa ƙaiƙayi a cikin zuciyar shi mun san abin da ke masa ƙaiƙayi ransa yana masa ƙaiƙayi a cikin zuciyarsa kuma mun fi kusa da shi fiye da wannan jijiyar wuyan nasa na biyu shi ne waninka ɗan uwanka ɗan adam shi ma yana da wasu wasi mutum zai yi aikin alkhairi wani ya zo ya riƙa ziga shi na cewa kakkayi habawa ne ya za ka ke wannan aikin eh, ka bari mana wata su je su yi akwai ba masu yi da yawa ko ka yi ko baka yi ba ai wasu za su yi sannan kuma kana yi da yawa fa mutum ne dan uwansa zai zo yana masa wannan yana masa ingiza mai kan turuwa yana ziga shi shi ma mu wasu ne yana da wasu wata yana da wasu na uku Shi ne shedan shedanin aljini wanda ba a ganinsa shi ma yana ciki kuma babu wanda ya kai shi girma a cikin waɗannan biyun domin waɗannan guda biyun da ranka da kuma wani kaɗan adam za ka iya yaƙarsu kuma Allah maɗaukacin sarki ya baka ƙarfi na yaƙarsu amma Allah maɗaukacin sarki bai baka ƙarfin da za ka yaƙi shaiɗan koyayye ba shaiɗanin aljanu sai dai ka fake ga Allah ka nemi tsari a wajen Allah subhanahu ta'ala ya tsare ka daga sharrinsa amma ba za ka yi masa ba wannan shine alwaswasil Shi ne sai Allah ce wanda ya kasance yana sa waswasi a cikin kirazan mutane duka waɗannan guda ukun suna sa waswasi a cikin kirazan mutane suna sa mutane su lalace ɗan adam da kansa yana lalacewa yana da sharri sannan wani ɗan adam yana ziga ɗan adam ya lalata shi ya sa shi ya zama mutumin banza shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa kowa ya riƙi aboki na gari ka san waye abokinka ƙur'ani kuma ya gargaɗi akan cewa duk wata abota da aka yi ba ta arziki ba ba kan addini ba ba a kan tsoron Allah ba ba a kan biyayya ga Allah ba to ranar lahira sai an yi baran-baran tsakanin waɗannan masoyan guda biyu za su juye su zama masauya. a duniya suna nuna su masoyan juna ne amma za su zama masauya a lahira suratu qaf ta mana bayanin wannan suratul furkan ta mana bayani akan wannan yadda abokanai za su baran-baran a tsakanin junansu ranar lahira haka su wata zuhru ita ma ta kawo wannan shedanin aljani yana da wasu wasi da yake sawa a cikin zuciyar mutane ya fara mafi girma ya sa ma mutum wasu wasi na ya zai ga ya zama mushiriki ya haɗa Allah da wani a cikin bauta shedan bai da wani burin da ya wuce wannan babban burinsa kenan duk a zama mushrikai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan aiko annabi salama aisa iblisu an yi ubada fi jaziratil arab ya ɗeba kauna a dai lardin laraba ba za a sake bauta masa ba shi shedan walakin bitahrishi bainan nas sai dai abin da yake wa lardin larabawa ba za a koma ana shirka ba amma babbar damar da ya sama ita ce sa gaba a tsakaninsu ai ta faɗa ai ta ƙi ana rigima tsakanin saudiya da qatar ana rigima tsakanin filistinawa kaza kaza shi ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da al abu dawud da wani ya fitar ya ce allahu akbar da sahabbai suka kawo masa koke cewa wani zubin ɗayanmu yana zaune sai ya rika jin wasu tunane-tunane marasa kyau a zuciyarsa Shi annabi sun ya ce ne wannan sai sahabbai suka ce ai ba za mu iya furtawa ba sai manzo Allah sallallahu ya ce ai wannan ma nau'i ne na imani dan ya gaza yadda zai yi da ku shine yake sa muku wannan kaikayin a cikin zuciya to yabo ya tabbata ga Allah bayan manzo sama ya kabbara su uku ce yabo ya tabbata ga Allah wanda ya mai da makircin shedan gabaki daya a wasu wasi babban abin da shedan ya mallaka shine sama wasu wasi sa maka wasu wasi ya sa wa mutum wasu wasi a cikin zuciyarsa ya sa maka tunani na mummunan aiki a cikin zuciyarka babu makamin da iblis ya mallaka kamar wannan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa Allah ta'ala ya saukar da wannan sura ƙarshe shi ne ya rufe yake cewa ana samun mai wasu wasin nan min aljinnati wan nas daga cikin aljanu da mutane su ne waɗancan uku ranka wani kaɗan uwan kaɗan adam ya zo ya rika ziga ka ka saba wa Allah ya taimake ka wajen saban Allah wannan wasu wasi ne sannan na uku babban su jagoran su shine iblis yan uwa masu albarka waɗannan su wuri karanta su musamman a bagiran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya aiwatar da karantar da su a aikace lokacin bacci bayan sallolin farilla a karanta su ka aitakaci da su lokacin rashin lafiya a riƙa karanta su ana tofawa ana shafawa a jiki haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sannan mu yawaita roƙon Allah ya tsare mu daga sharroran iblis da kuma rundunoninsa waɗanda suke taimaka masa daga ciki akwai kawunanmu akwai kuma ‘yan uwanmu ‘yan adam waɗanda suke aiki a matsayin wakilan iblis Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharuransu Allah ya tsare mu daga sharura ga baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkhairi da albarkatai masu yawa a cikin wannan ƙasa Allah maɗaukacin sarki ka ba mu kariya ka tsare mu ka saukar da alkhairai ka saukar da albarka a cikin wannan ƙasa ya Allah ka tsare mu daga talauci da yunwa a cikin wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmai ya Allah ka zaunar da mu lafiya tashe-tashen hankula da rashin kwanciya hankali da rashin tsaro da ake fama da su a cikin wannan ƙasa tamu ya Allah maɗaukacin sarki ka ɗauke mana su يا الله كسام زونا لافيا كسوكر دا الخير أتشن قترمو اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حملنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم لا سيما الأئمة الخلفاء الراشدين الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين والتابعين للصحابة وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم